gwindera ga shi nan gwindera gwindera gwindera ah. gwindera gwindera ya taho gwindera ya fi kwana ta minti ba eh mana eh. Allah kara maka lafiya. Amin amin. Ni dan tsuntsu mai lolo gashi ana mun ganin wuya ina jin daɗi. Kowa ya ce yana jan ganin bacci na. Eh to zan yi asarar nashi asarar nashi gurin hmm. gubji mugun dutse kowa in karo da kai ba zai ji daɗi ba eh, kai ne ka tanga sukari ko ajin gina sai ya lasa ai lasan ma nake so ma kai Allah ya ƙara ma lafiya wannan lasan kai ne na ɗaya a duniya a bangaren kyauta kai ne eh. mutumin da a tarihin duniya duk wani hadda kai sai ka liƙa maku na ɗaya a duniya a bangaren kyauta dan uwarka ina ka baro ubangiji eh a to ai wannan shine kuma yake shi yayi ni ƙara mun Allah maka albarka ai ina kaunar ka yi sa kowane lokaci duk wanda ya ce zai ga bayan ka kai ne na ka tafi eh? a'a ba a shashayi ina zan yi da shi a a a da wala banza ka duro la sauƙi isa ga me dan yanzu ne an haife shi ba a haifa ba ba halinsa ba mutuka hmm? ya gida lafiya lau ya aiki lafiya galau madalla ya lau ya bayan saduwa wallahi sai alheri a shakun abun ya samu aiki wallahi a a Allah sarki hmm. a a aka bani kuɗi gaba ɗaya hmm. an nemi albarka arziki ya ci ubanni a ah, ya ci ubanni na gumbudu gundura eh. mota zan hau jama'are hmm. suka ce kudin motar za ka je jama'are garin madariya Allah sarki da tare tare zan je zan je zan je gaiso mutuwa eh, Allah suka ce kudin motar kuma ko dubu biyu uku ne dubu ne eh dan guda dan guda zo kar tafi zo waye dan guda zo dan guda gari ana na amma yaro so kake sai ka walakanta ni da masifa irin taka ana yabona duk gari hmm? haba mai gida me ya azara ka haka kake ta bambami haka shigo cikin gida ba sallama to ba dole ba dole uwar audu dole in fusata to ai na gaba ɗabi'a ka bace hmm? ka shigo gida ba sallama haka kana ta faman faɗa amma uwar audu a ce da girma na da mutunci na da daraja ta a garin nan amma yaron nan yake sai ya zubar min da mutunci kafa da kafa yaje gurin abokina da muka tashi tare yaje ce wai ba ni da lafiya ina kwance a asibiti wai i bashi dubu biyar to me aibu a cikin wannan mai gida ni ban ga wani aibu ba nan nake ta fama da kai ko da yaushe in ce maka ka taya ni da addu'a yaron nan Allah ya shirye shi ka ce menene abun bata lokaci sai an yi mai addu'a yaro ne fa to ai kuruce ce wannan yake nuna maka kai ka ce abin da yake so kuma shi yake yi Yawwa. Ba zan yi ba. Na ce uwar Audu ba zan yi addu'ar shiri in ba. Tunda shi ai ba mahaukaci ba ne. Na san me zan yi. Wallahi garin zan bari. A'a ba zancen wani abin nan. Abin da nake so da kai mafita a nan. Duk inda zaka sa kafa kuna tare da shi. Idan zai yi abin da ba daidai ba sai ka hana shi. Kaga sai kai naka aikin ka hada da nasa. Saboda ga ga shashasha na bar aikin da nake kula da yaro ko? To ai shine dai abin da ya dace da kai. Ba danka bane ai haifarsa kai. To shikenan. wallahi ga zan bai. za dai mu bar gari wa gaba ɗayan mu to haka kika zo to in ki ki ji wallahi ba za ki gani ba ki gani gida. Allah ba za ki gani ba ni na san me zan yi ba na san baki Allah na san me zan to alheri zan gani insha Allah